Jama'a Assalamu alaikum. Barkanmu da haka, Kuma barkanmu da sake saduwa a cikin shirin rayuwarmu a yau. Shirin da yake kawo muku zafafan karatu na fitafan mai nisa. Ta inda zai faɗakantar da ku, nishaɗantar da ku, gari da wa'azantar da ku masu sauraro. na Umma Aiman. A wannan lokaci da muke ciki, muna ɗauke da ƙayataccen littafin na mai suna. Ɗan minista, wallafar shahararriyar manufociyar ne. Musba Ahkana wanda yake zuwa muku a wannan cinin kafu mai suna Arewa Biyu suna na Umma Haimana wadda ni ce zan ja akalar shirin a halin yanzu. Wasu motoci ne masu numfashi da rai da lafiya masu bakin gilas guda bakwai suke gudu a kan titi kamar za su tashi sama. Kowa ko cewa yake idan ya gan su, musamman masu tafiya a ƙasa, gudun kar a buge su a buge banza, masu motoci ma kaucewa suke bare masu babur da keke ko jami'an tsaro da suke kan titi don sun ga wa'annan motocin na zuwa, su ma korar mutane suke yi, su tsaye da kowace mota har sai wa'annan motocin sun shige. Ga wani mahaukacin kiɗa da yake tashi a cikin motar, da tafi kowace mota a cikin motocin gudu, da tafi kowace mota a cikin motoci bakwai nan. kyau da haduwa. Kiɗan da yake tashi a cikinta, kamar a gidan rawa haka kiɗan ke tashi. Suna zuwa wani ɗan suna zuwa wani ɗan kareren gida suka danna kan motarsu zuwa cikin gidan. Da gudu masu gari suka buɗe musu gate suka shige ga jami'an tsaro da bindigu a sai a ƙofar gidan. Da cikin gidan, da gudu wani jami'in tsaro ya zo ya buɗe murfin motar da kiɗan yake tashi. Wani matashin saurayi ne mai ji da kansa, don kimanin shekara ashirin da biyar. Kyakkyawan ajin farko, fari kamar balarabe. Kansa ya sha wani irin aski, kuma ya raba kalar hashin nashi biyu, ɗaya baki, ɗaya ja. Wuyan shi ɗauke da wasu sarƙoƙi a wuyan shi. Ga hannuwan shi wasu manyan zobuna, ga farcensa na ƙarshen hagu da dama ya yi tsawo sosai ga wani mahaukacin gajeren wando irin na zamanin da matasa suke sawa a jikinsu. Ƙafarsa ɗauke da wani bikin takalmi mai tsada ga wani bakin gilas ya sha a idanuwan shi. Hannuwansa ɗauke da wayoyi masu tsada fuskar nan tashi a haɗe, kai ba za ka ce yana dariya ba. Da ganin shi ka san, nera ta zauna a jikinsa, ɗan gata ne, yana ji da ƙuruciya da kyau da kuɗi. Ɗaya motar matasa nesa a nesa suka fito a motar, su ma duk shigar tasu babu ta arziki. Ma'aikatan gidan sai gaishe su suke yi, wasu sun zube a ƙasa suna gaishe su, kamar wani sarki. sa ce, duk wani ma'aikaci na gida, in sun gaishe, durƙusawa har ƙasa suke suna gaishe shi, kuma kar su tashi sai ya bar wajen, wannan dokar su ce, in ba haka ba ranka ya ɓaci ko kuma a baka aikin aikinka. Banda sojojin da suke gadin gidan su ne dokar ba ta hau kansu ba, saboda ba za su yarda su bi irin wannan dokar ba. Kuma baya amsa gaisuwar kowa daga cikin ma'aikatan, kuma dole in ka gan shi, ka gaishe shi, dole ba zai amsa ba. Yana cikin tafiya zai shiga falon gidan, ya karo da wani ma'aikacin gidan, bai kula da tawowar wannan matashin saurayin ba, da zubar abokanansa. Babu zato babu tsammani, Wannan ma'aikacin ya ji saukar mari a fuskarsa. Cikin tsawa da dara matashin ya fara yi wa ma'aikacin faɗa. Ya ce, kai wani mahaukaci ne da za ka haɗa hanya da ni, sannan ka bige ni ko ba ka gani ne, kai wawa ne da ba za ka bi doka ta ba a gidan nan? Waye kai, waye ya tsaya maka, ƙazami irin ka talaka kawai. Har in na haɗa jiki da kai, za ka goga min ƙazanta, don haka na sa in na haɗa jiki da kai, za ka goga min ƙazanta. Don haka na sa muku doka, in kun gani a wajen, ku durƙusa har sai na bar wajen, wato kai ne mai taurin kan da ba za ka yi ba ko? To yau zan ga waye ya tsaya maka, ka je an sallame ka daga aiki, ko harabar gidan nan kar ka ƙara dawowa, in ba haka ba, rai zai ɓaci, kuma wata ya zo ƙarshe, ba ka da albashi, Ki ce ka bar mana gida, wawa kawai. Durƙusawa ma'aikaci ne yana roƙar wannan matashin, Yalla bai dan Allah ka taimake ni ka rufa min asiri kar ka kore ni, wallahi ban san ka taro ba. don Allah ka yi haƙuri da aikin nan da shi na dogara, da shi muke cin abinci, ni da iyalina. Na Na sha wuya kafin na samu aikin nan, in ga kore ni ban sanya sanya ba, zan shiga wani hali ni da iyalina. Ko kuna shi bai ba, da ya dame shi kafa ya sa ya shure mutumin, ya sa jami'an tsaron sa suka fita da mutumin. Ina ji yana gani wannan ma'aikaci ya rasa aikinsa. Cikin majiran ya shiga falon gidan, yana kwalawa mahaifiyar shi kira, Moni, A tsorace ta yana amsawa, ta ce lafiya na bil kai dawa. Ya ce ni da waɗannan mahaifatan ma'aikatan gidan nan ne, wallahi zan ɗau mataki a gansu gaba ɗaya zan kore su, na zuba wasu. Kafin ya haifiyar shi ta yi magana, muryar mahaifin shi suka ji yana magana, ya ce, kamin daidai na bil, duk wanda ya ɓata ma rai, ni na baka dama da doka ka kore su, a sa wasu. Ko me ka ce ɗana, da shi za a yi amfani, don ba na son ɓacin ranka, duk kuma wanda ya ɓata ma rai, ko waye shi sai na ɗau mataki a kan shi. In dai kuɗi na aiki a matsayin ka na ɗan minista kuma jinin masu kuɗi. Gaba da baya, kana da ikon taka duk wanda kake so a ƙasar nan, ni na tsaya maka. Mu muke da ƙasar, mu muke da doka a hannunmu. In dai a kanka ne, wallahi zan iya yin abin da ba a taɓa zata ba. Saboda irin ƙaunar da nake maka, ɗana kai kaɗai Allah ya bani ɗa namiji, har yanzu ban samu wani ba. Dole na ji da kai, da duk wani abu da kake so, kai ne magajina, ko bayan raina ko da raina, dukiyata ta ce, sai yadda kai da ita, ka yi abin da kake so, ka taka duk wanda kake so, ka taimaki duk wanda kake so, ko nawa zan kashe na tsaya maka na bil, yanzu ya kake so a yi, waye shi wanda ya ɓata mare rai a cikin ma'aikatan gidan nan, yanzu a ɗau mataki akan kan shi. bil ya ce, Dadi ai na ɗau mataki a kansa, har na kore shi dadi na, don haka nake son ka da irin gatan da kake nuna min, da san da kake min, ina ina son ka dadi, ina kuma je da kai yanzu so nake a jawa duk wani ma'aikaci na gidan nan kunne. daga kan namiji zuwa mace kai kai musu magana akan dokoki na duka ka san su dadi ni ba da lokacin da zan tsaya da yan aiki don ba su da matsayin da zan tsaya da su har ina musu magana dan ba aji dan ba aji na bane na fi su da komai minista ya ce an gama ɗana na bin. dole abi abin da kake so dole abi abin da kace shi za a yi bari yanzu yanzu a aiwatar da abin da kace Nabila ya ce, Oke dadi, yauwa dadi na, ina son kuɗi fa, na je da ka bani ya ƙare, kuma bana na so na je na ciro a ATM, ba ni da lokaci. Ga abokaina zan ba su kuɗi, za su wala, su yi bushasha, ina son miliyan biyu, don yau muna da bushasha ni da abokanaina. Me yasa ya ce, Oke bil ai ba matsala, ka je ɗaki na ka ɗauka, ai ka san inda nake ajiye kuɗi, ka je ka ɗauka ko nawa kake so, ba komai. In kana son kuɗi, na faɗa ma ba sai ka faɗa min ba, na baka izini, kana zuwa kana ɗauka. Daga ni sai kai ne muka san lambobin da nake amfani da su na ma'ajiyar kuɗi na na gida ko Fatima mahaifiyarka ba ta sani ba sai kai na bin don haka duk sanda kake so ka je kawai ka cira. Ka ji ɗana? Ya ce oke dadi an gama. Ya shige yana fitowa yana wata irin tafiya. Mahaifiyar na Bilhajiya Fatima ta ce a gaskiya Alhaji baka kyauta ba baka yi wa yaranka adalci ba. baka yi wa yaranka adalci kai ma ba kai wa kanka shi ma kansa na bin ba san shi kake ba wallahi cutar da shi kake wani irin gata ne wannan za a sa yaro a muguwar hanya da ba za ta dore ba sai dai ta kai shi ga halaka kar fa ka manta da maganar yan kyarin magana suka ce ka so naka duniya da ke shi ka kina naka duniya da so shi kuma ai ba shi kaɗai bane ɗanka yana da yan uwa mata wadan shi ne namijin a yaranka kake nuna masa irin wannan mugun gatan ka tuna fa Allah amana ya bamu akan yaran mu, kuma zai tambaye mu a kansu. Su kuma sauran yaranka mata na gidan miji ba su da haƙƙi a kanka ne, kuma an gaya ma ba sa jin haushin abin da kake wa Nalil su ba kai musu. Da namiji hauka ne, ko dan shi ne auta, kuma namiji guda ɗaya a yaranka daga shi baka kuma haihuwa ba, kake nuna mai irin wannan gata, ka fa abokanansa. Wani darajar gaisuwa ba mu samu ba, in sun zo gidan nan haka za su shige mu, kamar za su bangaje mu. Ka ga shigarsu, daga su har Nabil babu ta arziki, kamar ba ‘ya'yan musulmai ba, kuma babu wanda ya isa ya magana a kai ka hau mutane da faɗa yanzu a sati yara nan miliyan nawa yake kashewa shi shi kaɗai ga ɗaukar hakkin mutanen bayan Allah da yake yi musamman talakawa kuma babu wanda ya isa ya magana daga yan uwa zuwa abokai har yanzu an gane ka in mutum na son kuɗin ka kuma ka so shi sai dai ya so na bi da duk wani abin da yake so ko haushin ka yake ji akan irin sankartar yaron nan da kake yi amma babu damar magana Kullum da bakin cikin irin halin da Nabila yake ciki nake kwana nake yi ni, ni ma fa uwa ce, ina ƙaunar yara na, amma ba irin wannan muguwar ƙaunar ba. Ni nake masa ƙaunar da za ta sa ya gama da duniya lafiya, ya haɗu da Allah lafiya, nake masa kai kuwa, kai kuwa, wata kake so ka kai shi, bai sani ba, gani yake gata kake nuna masa, ni kuma ni ce yake gani makiyarsa, wallahi ko kaɗan ban so ka samu wannan ban so ka samu wannan mukami na ministan fetur ba, ba kwa bakin ciki nake da shi ba, ko ɗaya tarbiyyar ɗana nake tunani, saboda ko da yaya tarbiyyarsa ta ƙare saboda kuɗin da kake da shi, da bishashar da kake masa, na kuɗi, ba dai yanzu da kuɗin ka yana buku. A kan da, kwata ba halin mu ɗaya ba alhaji, kafin ta ci gaba da magana, minista ya ce, ya isa, ya isa Fatima, wadan kin gana ya miki shiru, ni wallahi ban taɓa ganin matar da take baƙin ciki da kishi akan ɗanta ba sai ki. Haba Fatima, ke ma fa ina son ki, Me na jin haushin haka? Don Allah in ba mu ba mu, in ba mu haɗu mun nuna wani bil ƙauna ba, waye zai nuna masa? Shi kaɗai fa Allah ya ba mu namiji, sauran yara mata da kike magana a kai, ai su ma ina son su, kuma yanzu sun bar hannuna sun koma ƙarƙashin mazajensu, kuma na ba su ilimi. Tarbiyya, na zaɓa musu mazaje na gari, me ya rage ne musu, kuma duka mazajensu na da dukiya, babu ƙaramin ma'aikaci a gidansu, a cikinsu, kuma ko nawa suka ce min suna so, ina ba su, kuma ka kawai wani lokacin ina musu kyautar kuɗi. Har yanzu kin ki wayewa, na rasa me yasa ke da babba na bakin ku ɗaya, kun tsani na Nabil, ke uwa ce a gare shi, amma ba kya son shi, babba kaka ne a gare shi shi ma, ba ya son shi, abin na kona min rai wallahi, na rasa ya zan yi da ku. Kullum babba cikin kira na yake yana min faɗa akan Nabil, abin har mamaki yake bani. Ko dai wani ne ya muku asiri ya raba ku da jinin ku, kin ga illar rashin addu'a ku, jiki da babba. kuna addu'a sosai wallahi da ba da kuna addu'a sosai wallahi da ba a yi muku asiri ba akan jinin ku kuma in har ba za ki faɗi alheri ba akan Nabil to kar ki ƙara magana daga yau in ba haka ba ranki zai yi mugun fati. ke zan iya hana ki saboda karkashi na kike babba kuwa mahaifina ne ban isa ne mai faɗa ba ban isa ne mai faɗa akan Nabil ba ni ma a ƙarƙashinsa nake tunda shi ya haife ni fijewa ya ran saɓace ko sallama bai yi mata ba tana tsaye Takaici ya ishe ta. Nabil ya zo ya shige fashe da abokanansa suna wake-wake ko kullum da ishe su ba. Suka saka kai suka fice wani hawayen fagen ciki ne ya fara zubo mata. Ta ce Allah, Allah ya shirya ku, Allah ya shirya min kai Nabil. Ka gane hanyar gaskiya, ka gane ni da mahaifinka, waye mai son ka da ka? Allah ka san halin da nake ciki, kai min maganin abin da yake damuna. Kai ka ce a roƙe ka, kai ne mai maganin kowace matsala. Allah ka ganar da mijina uban yara na alhaji. Baki ka shige ta kwanta, saboda kanta da ta ji yana ciwo. Iya ce take kwana wa shatu ba kira. Ke shatuwa, ba za ki fito ki je ki yi min kara daga nan ki kai min nikan tuwon ba. Kin san fa na yi fushi da iyayenki a kanki, yanzu da kaina zan na yin girki na, tunda ba sa son ki, ba sa son abin da nake so. Fito ƴar jikalle ta, da kwara ta ƴar gata ta, maza fito ki tafi. Shatuwa ce ta fito daga ɗaki tana turo baki tana kokumi, tana da ladabi ga wata kamara ta sha, ta ƙwalla ƙugu sosai, ga ta sha don baki da jalgoda. Kwalliyar na irin da an gani an ga cikin ƙauye, da babu wannan kwalliyar da kyanta zai Da babu wannan kwalliyar, da kyanta zai fi fitowa sosai, ga ta fara ce tar kyakkyawa sosai, amma kwalliyar fuskarta ta ɓoye kyan nata. Ta ce iya gani, wallahi kin iya damun mutane, ina kwance ina huta kin dame ni na fito to gani sai ki kawo ni kan da kuma wallahi duk wanda ya mai in na fita sai na rama ke ma kin sani iya ta ce kin min daidai ta mai suna na kalle ta na tsaya miki duk wanda ya tsokane ki ki rama Ni ma zan tare miki kin ci maza dauki ki tafi ga kuɗin nikan nan kar ki daɗe sosai ɗaukan nikan ta ta fice tana ta tsalle tsalle tana ƴan waƙe wakenta na kauye. da kara a hannunta In akuya ta gani sai ta kamar mata wannan karan na hannunta, ko kaza yara ƙanana kuwa daga sun ganta ta taho da wannan dogara da wannan dogon kara kaucewa suke a hanya har ta ci su Allah ya zaba wa shatuwa tsokana da masifa ga tsiwar tsiya babu wanda ta raga wa babba ko yaro ko sa'anninta shayinta suke haka kawai in tana jin tsokana take zuwa ta tsokano don kuma faɗa ta ga ana yi in ta zo shigewa siyan faɗan take ya dawo kanta har da waka take yi da ita da ƙawayen sa'anninta da yara haka in ta fito za su dinga binta a baya ko akin yarinya uwarta ta yi in har yar tawargar ta ce to fa in dai ta fito kuma suka haɗu da yarinyar a hanya to fa dole ta bi ta ta fasa zuwa aikin uwar tata sai ta ce yarinyar ta tafi gida sannan za ta tafi sai ta ce yarinyar ta tafi gida sannan za ta fita sai ta ce yarinyar ta tafi gida sannan za ta tafi don mugun suke yi 'yan tawagar tata Kowa ya san su a cikin garin Mazaɗai da ke ƙauyen Kano, kowa kuma ya san shatuwa tsokana masifa take da ita. Takenta kenan tun daga kofar garin in ka ce kana neman gidan su shatuwa masifa, shatuwa tsokana, za a kai ka har gidansu don ta yi suna na ban mamaki cikin garin Mazaɗai. Iyayen yara kuka suke da ita. Kullum suna cikin kankararta, yarinya ko tana gida uwarta ta sa ta aiki in har shatuwa ta zo har cikin gidansu, shatuwa ta zo har gidansu yarinya ta yi sallama, ta ƙulla wa yarinya kira ko me take ajewa take ta bita iyayen yara daga sun ga shatuwa a kofar gidansu ko ta shigo musu gida ko rarka suke yi amma a banza sai yarinya ta bita, a rana ana kaiwa iya a rana ana kaiwa iya kakar shatuwa ba ƙara babu adadi sai in bata fita ba iya bata san iya ba ta son ɓacin ran jikar ta ta shatuwa kuma ba ta so a kawo mata ƙarar shatuwa zage mutum take ita ma ita ma iya in har akan shatuwa ne To fa ko kai waye za ku ɓata da ita. In kana son ta, to fa karso shatuwa. Wata mai awar shatuwa ta hango da gudu ta bi da ta ce, Ke Ladidiya, wa na kama, wa kika zaga kika gudu jiya, daman yau nake so na san a kawo min ki, sai ga kina kama ki. Ajiye ni ƙwariyar ta yi, ta sa hannu ta tunkuɗe bokitin awar kan yarinyar, ta sa ƙafa ta ban da bokiti, ya shiga kwata, Da rufe yarinyar da duka ta ce, wannan hukunci na ne, kafin na sa su jimai su yi miki nasu hukuncin. Gobe ma ki ƙara, in an gaya miki ana tsokana ta na kyale. Kuka yarinyar ta ta yi babu wanda za ta yi. Babu yanda za ta yi, saboda shatuwa ta fi ta ƙarfi, haka ta tafi gida tana kuka ta bar bokitin awarar da awarar awakai na ci. Wajen nika shatuwa ta karasa tana zuwa, idan ce ta ƙarshe, akwai layi gabanta, haka ta shige layin ta je ta sa ƙwaryarta a gaba, ta riƙe ƙugu. Tana ta jijjiga jiki, tana jiran ta ji me mata magana. Me nikan tsoho ne? Ya ce, ke shaduwa, me yasa ba kya ji? Yanzu baki ga mutane a gaban ki ba kika zo kika shige su, kika sa naki a gaba, sai da na je har gida na roki iya. Na ce, kar a ƙara turo ki, kar a ƙara turo ki injin nikan, injin nikan tuwo. Shi ne yau kika zo ko? Kafin ya rufe baki, shaduwa ta rufe wani yaro da duka ta ko'ina. Da ƙyar mai nikan ya raba su, don a zauna lafiya ɗaukan niƙan ta ya niƙa mata ya ce je ki har ki ƙara dawo min inji wannan shine karo na farko na ƙarshe yarinya sai ka ce annoba duk inda kika je sai an yi faɗa da ke ba a kwashewa lafiya da ke ni ba ni kuɗin niƙan ki tafi ɗaukan nigan ta ta ɗora ka tana waƙa tana tafiya wata ƙawarta ta gano ta ce lami ina za ki lami ta ce ai kenan umma ta yi kan tudu ta ce ni maza na dawo Shatuwa ta ce, Ya san baki saba sai ga raka har gida kafin ki tafi naki aiken. Lami ta ce wallahi ke ma baki saba, ki ja min duka a gida, daman an ce saura na ganki na biki, ga yayan mu ya dawo, an gaya mai abin da kike sa mu muke yi, ya ce kar ya ƙara gani na da ki. Ga shi mun gobe. ya iya duka, kin ga tafiya ta, ne maza na kai an ce na kawo gwaggwaro, an ce na kawo gwaggwar da wuri da zafinsa kar ya huce. Shatuwa ta ce kan ubancan kin san kin ma isa ne in ce ki raka ni ki ce a'a yau zan ga yadda za ki yi ki shige Bar ki ga yadda zan yi da ragon tunda ba za ki raka ni ba. Laruwar Lami ta da dange bayan ta ajiye ƙwaryar kan nata kafin Lami ta yi gurkwa ta kanta langar ruwan ta ta ɓare a ƙasa. Wannan abin ya bawa Lami haushi sosai ta rufe shatuwa da duka. To masu saura, duka-duka abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu yau. Mai suna rayuwarmu a yau. sai ku ce mu zuwa shiri na gaba. Assalamu alaikum.